a rayuwar wannan saboda haka takaitaccen jawabi na na ɗaya godiya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ne Allah Allah shi ne mai yi ko mutum yana so ko mutum yana so in Allah ya ce wannan shi ya sa zama wajibi a kanmu mu ci gaba da yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yau kusan wata takwas da waɗannan mutane kuka fito tukunna kuka zaɓe kuka wahala kuka fi layi ga ƙishirwa ga yunwa amma ba ku gaji ba kamar yadda kuka nuna a yau kuka fi layi kuka yi haƙuri aka tantance ku a wajen zaɓe aka yanko ballot paper aka ba ku ballot paper kuka je kuka dangwala wa abin da kuke so Allah cikin ikonsa kuka samu nasara wanda kuke so ya zama gwamna a jihar Kano. amma abin mamaki sai a zalimai suka tafi kotu suka ce wai ku da ainihin ta ba wai na ƙarya ne kotu ta farko suka yi ƙaryar da za su yi aka ce su ne masu gaskiya muka ce mu da muke da Allah mu da muka dogara da Allah muke da yaƙini kuma muka yadda shi ya mana kuma mu da muke da bayan Allah a jihar Kano irinku mu mun san ƙarya ne saboda ba yi maguɗi ba tun da muka fara zaɓe a jihar Kano. haka muka ce za mu ɗaukaka ƙara wannan ɗaukaka ƙara da muka yi waɗannan azzalumai suka bita a wajen ɗaukaka ƙara ma aka ce wai ni ba ɗan jam'iyyar ɗan ba ta taɓa jin uba ko kuma uwa ta sa ta haifi ɗa makociya ta zo ta ce ba ba ɗanta ba ne ba ai daga nan ma ka san zancen banza ne daga mutanen banza ba to haka nan ma suka bi suka yi abin da suka yi muka ce Allah shi ne Allah mun yadda kuma zai kwato mana haƙƙi. muka tafi kotun koli muka tafi na sakamako da ya fito ranar juma'a yaya gaskiya ta yi halinta Allah cikin ikonsa an dawo muku da abin da kuka zaɓa an ce shi ne halaliyar kukariyarsu an gaya musu a kotu a kotu alƙali ya ya isa babu wanda ya isa ya ce in dogon iya ta ce wannan ɗanta ne kuma yana da rijista babu wanda ya isa ce ba haka ba so da haka wannan masu kora sun dawo wa. da abin da kuka zaɓa sun wa da al'ummar jihar kano ƙuri'unsu dubu ɗari da sittin da biyar da aka kwashe musu suka ce abba gida-gida shine ne halattaccen gwamna a jihar kano suka ce ba sa so su ƙara jin magana irin wannan kuma suka gargaɗi mutane da yin zalunci har wani ma ya fito da wasu surori daga cikin alƙur'ani ayoyi ya faɗa ya karanta ya nuna musu cewa duk wanda ya yi zalunci Allah zai kama shi a takaice muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala na biyu muna gode muku al'ummar jihar Kano musamman ko matasan da muke da mazan ku da mata muna gode muku kwarai da gaske muna gode wa sauran magoya baya waɗanda suke a ko'ina a faɗin najeriya da waɗanda suke a faɗin duniya waɗanda suka shiga suka fita suka yi ta yi mana addu'o'i na cewa allah ya fitar da mu daga hannun waɗannan azzahu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka musu suma da alkhairi waɗannan alƙalai muna gode musu kwarai da gaske saboda da ba don wannan hukunci da suka yi suka tabbatar da adalci da gaskiya ba to da ba a sanya ake cikin Allah saboda haka muna taya su murna na cewa martabar su ta dawo a Najeriya baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya muna yi masu addu'a Allah ya sa su ci gaba da hana zalunci a kotunan mafaɗin Najeriya. Ina so wannan dama duk da dai na yi jawabi a abuja amma na tabbata da yawan ku kuna kano wata killafa ku jima muna godewa jagoranmu mai girma sanata rabi musa kwakwakwa da irin da irin abubuwa da ya takardar taku da yake muna yi masa fatan alkhairi muna so mu yi amfani da wannan dama mu tsara godewa shugabannin jam'iyyarmu a ƙasa da jihohi baki da ga shugaban jam'iyya na jihar kano a kusa gode wa manyan nauyoyin waɗanda suka tsada ba dare ba rana sai da suka tabbatar da cewa sun kare wannan haƙƙi na al'ummar jihar Kano a wannan kotu waɗannan manya-manyan nauyoyi. Allah ya musa albarka mukarrabansu Allah ya musu albarka ina so yi da aka shiga Allah ya